الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته الذي نزل الفرقان على بابا كيف استطعت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. san malam malam da yi karatu wai ya fi son wayan da kuke bayan na Adamu da sauransu wai ma so aka ku jingine. Yawanci bayan mu ya bata. Iza eh, dirabin ya bada baya ya bata da aiki. In ba jingine da bango ba bai yi. To sha ji tsoro Allah an kusa tafiya kabari kenan. <laughs> Amani kai baki ka zama na saka nan. Bayan bai da kyau. kai kuma a yi shekaran ka nawa har ba ka kai 40 ba tashi ka zo ka samuna saka ayu tashi zo kai ba ka kai 40 ba tukuna kai ka samuna baya zo jack kai ma ba ka kai 45 ba ka kai 45 50 bayan ya bata to shi ke na ta kenan to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to muna yi jama'a sallama kurai ga jama'a da suka fito kasan maryland su ma sun fito daga kasar maryland akwai wanda suka fito fredericksburg wasu kuma sun fito daga baltimore da jama'a kuma da suka fito cikin central pa da suka shigo nan wasu na ba cikin harrisburg da suke ba amma alhamdulillah saboda karatu da dai ya bar mai shi ya bar aikin shi ya bar iyalai shi ya bar tun abubuwan da yake don normally da ka duba yawancin mu a ranar irin asabar da lahadi. ranar da mutane ke samu wani bi baka aiki ke nan da ka doki ka zama ranar hutu wani yana yin doki wanga rana ya zama wani ranar zuwa ya je ya yi exercise wani na dokan wanga rana ya je ya yi sese wani na dokan wanga rana ya doki yaran shi ga ya fita da su ya da su eh, wurin wasa ko wurin cin abinci wani kuma na nan wanga rana off day shi ne amma yana dokan extra work wanda extra work kuma na kara mai kuɗi wani kuma na nan wanga rana dai ta yi wanki da wanke kayan shi saboda weekend kowa yana da dalili ya kai weekend da aka ga da abin da yake yi ba wanda ke zama turai da ya ce ranar da yake off ba ranar da yake yi wani abu kenan ba to amma alhamdulillah in ka duba za ka gan jama'a duka wasu ku yana da biya ka gan ma mutum wani irin lokaci aka yazo masallaci saboda normally halkan da muke yi ranar asabar bayan sallar maghrib muke alaka. shi sa lokacin da jama'a ke zuwa kenan amma ga duba jama'a duka kun bar aikin da kuke yi kun bar abubuwan da kuke yi wannan ba saboda komai kuka zo nan ba kun zo kowai ku zo na farko ku zo ku yi ku ji karatu da zai fito bakin malam wannan malam ke ba da fassara cikin ayan Allah da ku zo ku ji maganar Allah da manzon Allah da ku kuma zo wasu kuma na nan banda zuwa a zo a ji maganar Allah da manzon shi akwai wani na nan malam ya zo ya sada zumunci da dai zo ya sada da malam wani na nan bai taba ganin malam ba a cikin nan wani na nan kuma ma ya ga malam shekaru da yawa domin malam a wannan masallaci wuri shekara goma kenan da na tuna malam ya zo daga nan cikin nan ga a lokacin masallacin gaba haka yake ba tukunan daga baya aka zo aka fasa shi aka ta gara kadan kadan malam ya kuma komo to kaga wannan nima ne da za mu gode da Allah kamar yau gashi nan mun samu malam ya komo cikin mu ya zo ga mutane da shi yawancin mutanen da malam eh, malam ya zo a wani shekara yanzu aka akwai waɗanda na san su shekaran da malam ya zo nan wallahi ba su nan ganga wasu sun mutu na san wasu nan ganga babanninmu ne eh, yau ba su nan duniya ga dan da ke rike da fodi can ma'aifin shi na tuni lokacin da malam ke nan ma'aifin shi na zamane daga nan yana saurara ma yau haka ma'aifin shi duka suma ma ba su sula gidan gaskiya Allah muke ruko ji kansu Allah sa su huta wasu kuma na nan sabobi ne da suka shigo cikin unguwa duka su baki daga sun da sula al'arta irin karatu da malam dai Allah muke roko ya ba malam fahimta ya ba malam magana da dai zo ya iya sake mai alshin shi ya ba mu karatu mai kyau insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 الرحمن علم القرآن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu yau ranar asabar 25 ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace tara ga kuma watan tara shekara ta dubu biyu da shekara ishirin da uku allah ya sake haɗa mu a wannan bigiri a wannan farfajiya mai albarka a wannan buku'a a na wannan masallaci a cikin wannan gari na harisberg watan masallacin da ake ce mai asabiri jiya mun yi darasi a wannan wurin muka samu waɗansu kalmomi ba da yawa ba ba wa Allah ya sake haɗa mu da mu ci gaba da karatun da muka yi ajiya kuma ina ji ina gani a wannan lokaci a wannan masallaci ina jin wannan ita ce wa'azinmu na bankwana a wannan masallaci ba ina nufin wa'azina na bankwana a cikin wannan gari gaba ɗaya ba a wannan masallacin idan muka yi karatu a yau ina jin ba da mu sake karatu a wannan masallaci ba in Allah ya yarda shi da kuma yawancin rai inda yawancin rai da lafiya za mu sake haduwa in Allah ya yarda in kuma Allah ya ce a'a wannan haduwan ba da mu sake haduwa ba to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu gidan karama shine gidan aljanna a ranar tashin alkiyama amin duk tafiyan da mutum zai yi a duniya inda yawancin rai da lafiya zai dawo kamar yadda shi dan wannawa malaminmu a sheikh khalifa ya yi bayani watan kusan shekara goma rabina da wannan masallacin kullu zai gaibatin ya ubu wa ga'ibul mauti la ya ubu duk wanda ya yi tafiya inda da yawancin rai da lafiya za a haɗu amma tafiyan mutuwa in an tafi ba dawo ba amma tafiya na duniya inda yawancin rai da lafiya wata rana za a haɗu shekara goma ba wata goma ba ne kamar yadda bala yi bayani akwai da yawa da muka haɗu wancan shekaru na haɗu da su da yawa kuma an tafi lahira to muna fatan waɗanda suka je lahira a cikin wannan makaranta da muka so mu darasi Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu wa'inda kuma muke cikin halin rayuwa in lokacinmu ya kai Allah sa mu cika da imani to jama'a ba karatu da yawa za mu yi ba yau dangane da idan ka lura mun samu baki idan na ce baki wa'inda suka fito nisa wa'inda suka yi tukin mota kusa awa biyu tun daga maryland ba komai ya sa ba sun zo ne saboda su ji karatu in suka kare kuma za su koma to don dangane da haka bai kamata mu ja karatu da yawa ba karatu in ya yawa mutane ba su fahimta a samu karatu kaɗan kamar da je muka yi karatu kaɗan wanda kai ma da ka riƙe su yi maka amfani to gabanin mu shiga cikin darasi ina iya tunawa da malumanmu da jiya muka yi musu addu'a malaminmu sheikh yusuf sa'idu yahya babban malaminmu ne na ahli sunna wal jama'a daga gano kuma a kumashi to sa'an nan ga babban malaminmu wanda yake amini na abokin tafiya a shehi abubakar gero na argungu a najeriya shi ma shekaran jiyan can ya rasu ranar laraba an ka bisa shi ranar alhamis to wayan ga bayan Allah muna roƙon Allah Allah ya gafarta musu amin Allah ya hada su da mala'iku na rahama amin kurakuransu Allah ya yafe musu amin ayyukansu na alhairi Allah ya sa musu shi a cikin mizani amin muna roƙon Allah ya sa kabarinsu ya zamo dausayi na gidan aljanna to abinda suka bari na aya Allah muna ka Allah ka duba musu to kuma muna kan hanya wa ma yanzu ko an jima ko gobe mu ma za mu tafi shi wannan babu shakka walau asha insanu alfan summa alfaini dahu fala budda fil yawmin yasiru ila al ko da mutum ya samu shekara dubu a duniya an ka kuma ƙara maka dubu rana daidai ka tafi wani malami ya ce wai walau anna rabbal nasu abka nabiyana sa'idina wai da dai a ce ubangijin halitta zai bar muna annabinmu sa'idina da mun ji daɗi ko ba za ka ji daɗi ba Allah zai bar annabi yana nan har yanzu sa'idina da mun ji daɗi ko ba za ka ji daɗi ba da ka je madina kullum ka kai mai ziyara ga ka gashi to shine malami ya ce walau anna rabban nasa abqa nabiyana da dai a ce ubangijin mutane zai far mana annabinmu sai ce sa'idina da mun ji daɗi walakin amurhu kana madiya amma al'amarin Allah ya riga ya gabata kowa ya mutu to malumma mu Allah ka ji kansu amin Allah ka sa sun huta amin to ya dace da karatuna a yau na kawo tarihin wa'anga malumma guda biyu wa'anda nace mu yi musu addu'a to su sun gana su saura mu kowane ɗaya daga cikinsu an ya rasu an kai mai jana'iza an ka kai shi an ka turbuɗe to yanzu saura ni da kai ni da kai ne ya kamata mu zauna mu yi tunani yaya za mu ƙare sai sa Allah subhanahu wa ta'ala sai muna kashe kun ga wannan gida Allah wai mu yi hankali da ita ba wani gidan ruɗi kamar duniya sai sa Allah ya baka wani Allah ya maka kashedi yana gaya maka ka yi hankali da gidan rudi ba ina nufin amerika ba a gidan rudi shine duniya ga baki daya ka yi hankali da ita don ta ruɗe ka ta ja ka ta jefa ka cikin hallaka kuma ta rabu da kai duniya kenan mutane da dama sun bi duniya sun hallaka to shi Allah ya ce ka yi hankali duniya wani gari ne da take rudin mutane idan iskan ta bugi mutum nan da nan ya ji daɗi sai ya manta da rayuwarsa na gaba Allah sa mu cika da imani to ba wai ka yi hankali da duniyan ba sai kuma ya ce ka yi ƙoƙarin ka nemi guziri mai kyau ka tara guziri ba wai don an ce ka rabu da duniya ba a yana bukatar kuma al-istidad ka shirya don ka tafi kana so ba ka so ka tafi ka shirya ba ka shirya ba ka tafi mu nemi guziri saboda akwai ranar da da mu zo mu haɗu da Allah ko yaya kake duk irin aikin da mutum kake aikatawa kada ka manta akwai ranar haɗuwa za ka haɗu da shi to sai sa idan muka duba a cikin riyadu salihi a cikin muƙaddama da malam yayi malamin riyadu salihin sai da ya ce inna lillahi ta'ala ibadan futana tallaku duniya wa haful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyil watana ja'aluha lujjatan wattahazu salihal a'mali fiha sufna mali ya ce inna lillahi ta'ala sai ce ibadan futana Allah na da waɗansu bayi in an ce futana masu hankali masu wayo masu tsinkayen nisa to ibadan futana kenan bayi masu hankali masu wayo ba wayon tara duniya ba a'a ba wayo na cutan mutane ba nasu tunanin da lissafi suna focus game da rayuwar duniya ina muka fito ina muke ina kuma za mu tafi bayi masu hankali kenan to menene hankalinsu tallaku duniya wai sun saki duniya in an ce at kamar yadda mata da miji matsala ke zuwa gidan aure na sake ki to su suka rubuta takardar saki suka ba duniya suka ce gashi mun baki mun sallame ki tallaku duniya a lokacin da wa'in suke auren duniya sai su suka rubuta divorcing letter suka ce ma duniya karbi shekin zo tallakun duniya me yasa haful fitana saboda sun ji tsoron fitinan da ke cikin duniya dama duniya akwai fitina akwai rigingimu akwai tashin hankali a duniya amma jama'a sai wanda ya lura nazaru fiha suka zauna suka yi nazari suka yi tunani ce suka gane annaha laysat hayyil watana suka gane ashe ba garin mai rai bane duniya ba gari bane da zaka zauna ka miƙa ƙawahu ja'alu lujjatan she suka mai da duniya gulbi wa tahazu salihal a'mali fiha sufuna suka mai da ayyukansu na ƙwarai ya zamo jirgin ruwa suka hau suka rabu da duniya wasu hankali ne wa wa'annan Allah ka samu na cikinsu to dangane da haka sai an ka samu mutane masu hankali su hudu ne ni duk lokacin da na zo ina karantar da kai ko ina darasi abinda nake so da kai ka bani hankalinka don ina magana da hankalinka ne da hankalinka nike magana idan ka ba da hankali daga nan da ka tsinci darussa masu yawa Ya sa in muka duba a cikin suratul kaf sai da Allah ya kama mana ya irin haka ya ce inna fi zalika sai ce la zikira cikin abin da masu ke karantar da mu la zikira jama'a tunatarwa ne duk abin da kaga ana gaya mana darasi ne tunatarwa ne amma jama'a ba ga kowa ba sai Allah ya kasa mutane uku wa'anda karatu ko wa'azi ke zama musu darasi sai Allah ya kasa su kashi uku la fi zalika la zikra sai ce liman kana lahu qalbu aw alqa samaa wa huwa shahid liman kana lahu qalb ga wanda ke da zuciya ma'ana zuciyar sauraron wa'azi wannan na zuciyar shi ba na sauraron wa'azi ba na sauraron waƙa na sauraron fitina na sauraron gulma amma wannan Allah shi ce liman kyana lahu qalb ga wanda ke da zuciya amma na sauraron alqur'ani a wa samaa ko wanda ya jefa sauraransa, sa ma'ana ya jefa kunninsa a wurin mai wa'azi wa huwa shahid kuma an ka same shi gangan jikin da komai yana wurin wa'azi to wannan su ne masu hankali wanda in ya zo wurin wa'azi ya ba da attention ya ba da tunaninsa ya ba da kunninsa ya ba da zuciyansa ya ba da gangan jikinsa a wurin wa'azi to ne mai sauraron alkur'ani ya sai sa akwai mutane guda hudu ba mutane guda hudu je da na yi karatunsa ba su ba ne waɗansu mutane hudu ne daban ai je na ba da darasi na waɗansu mutane guda hudu shine wanda da aka same shi ta'i'un fi duniya wa sa'idun fi duniya wanda ya da'a ga Allah kuma duniya ya kuma samu aljanna sa'an nan muka zo a ta'i'u fi duniya wa ta'isu fil khaya wanda za a same shi yana bauta Allah amma yana fuskantar matsaloli muka zo asi lillah wa ta'isun fil haya eh, asi lillah wa sa'idun fil haya wanda ke sabon Allah kuma gashi yana da arziki sannan muka zo asilillah wa ta'isun fi duniya mai sabon Allah kuma shi yana wahala duniya wannan darasi muka yi jiya wannan ya zama wani darasin jiya to yau kuma waɗansu mutane hudu za mu yi karatunsu in ga mutane in ba ka cikinsu ka yi hasara kullum na kai wannan darasi sai na roƙi Allah ya sa ina cikin wa'annan mutane don sai ka roƙi Allah ya bari ka kasance cikin wa'annan mutane man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu wa man bana qabrahu qabla an yadkhula wa man arda halikahu qabla an yalqa wa man salla qabla an yusalla alayhi mutane hudun nan na farko shine ka saurare ni da kyau da ni da kai dan Allah in muka yi sallah kullum Murin riƙa roƙon Allah ya sa muna cikinsu don hatsari ne na farko shine man taraka duniya qabla an tatrukahu shine wanda ya rabu da duniya kafin duniya ta rabu da shi hmm. mai hankali ke wanda ya rabu da duniya don duniya ta rabu da shi ka san wanda mai hankali ne ko jama'a mu rabu da duniya kan ta rabu da mu wallahi in kai wasa duniya ta rabu da kai ba kai ka rabu da ita ba kana da matsala na biyu shi ne wa man bana kabrahu kabla an yaduhula da wanda ya gina kabarinsa kan ya shiga cikin kabarin Shi ne wanda ya gyara kabarinsa kan ya shiga kabarin don ka shiga to tun da ka shiga kabarin ashe ya kamata ka gyara kabarin kan ka shiga don ka shiga ka tafi wallahi ka shiga ka gana maka rantsuwa wallahi ka tafi kuma ka shiga cikin kabarin to mai wayo mai hankali shi ke gyara kabarin kan ya shiga cikin kabarin kafin na wuce da eh, in shiga in wuce da darasin a nan wannan gabar haruna rashid kowa ya san shi amirul mu'mini ne wanda yake duk duniya an san shi da imani bai da lafiya yana kwance sahabbai ko jama'a suka zo kai da shi sarki ne na duk duniya sai ce abin da nake bukata da ku ku je ku gina mini kabari na kan in shiga cikin kabarin an ka an ka gina mai kabari an ka dawo an ka ce amirul mu'minina mun je mun gina kabarin mun idda mun kare sai ce ku kama ni ku kai ni bakin kabarin inda inda zan kwanta an ka kama shi an ka zo da shi bakin kabari ya leƙa ka ji wanda ya mallaki duk duniya gidan mulki sai ya leƙa cikin kabari ya ga gobe ko an jima ga inda zai kwanta sai ya ɗaga idanunsa sama sai ya dubi sama ya ce ya mallata zo da mulkuhu ya kai wanda mulkin ka bai karewa sai ce irhan man zala mulku ka ji tausayin wanda mulkinsa zai kare masu hankali ne waɗannan wanda ya gina kabari kan ka shiga cikin kabarin eh, don ka shiga magana da nike yi na bai daban mamaki ko an jima ni in shiga ko kai to ka ji masu hankali na biyu na uku wa man arda haliqahu qabla an yalqa mai hankali shine wanda ya nemi yardan Allah kan ya haɗu da Allah ya nemi Allah ya yarda da shi kan ya haɗu da Allah ai jama'a wallahi muka je lahira ba mu samu yardan Allah ba ka taɓi ka taɓi shi sa nemi Allah ya yarda da kai ba mutanen duniya ba domin yanzu kokarinmu muna son mutanen duniya su yarda da mu ba Allah ba mutumin duniya kake so ya yarda da kai a kana cikin wahala duk wani ba wani mutumin duniya da za ka ce shi kake so ya yarda da kai in ya yarda da kan me zai maka nawa zai baka to amma nemi yardan Allah ya fi yardan mutum kaga in ka dogara da baban ka wata rana ya mutu ka dogara da uba ha baban ka mutuwa zai wallahi in ka dogara ga mace wata rana ta rabu da kai in ka dogara ga mulki wata rana sauka za ka yi in ka dogara da zamani ka dogara da zamani ana jin sunanka kana tashe ba kaman ka a duniya saboda zamani ya kwanta ma sai ka dogara da zamani wata rana wucewa zai yi amma idan ka dogara ga Allah to yana nan dindindin bai karewa sai samu nemi Allah ya yarda da mu ba mutum ba mutum bai maka komai mutum bai iya haka mutum bai iya haraka ba abinda mutum zai maka a duniya eh wallahi amma yanzu mun manta da Allah da mutane muke dogara ko mutum zai me mutum zai maka nawa zai baka wani irin abu zai tare maka da Allah ba zai baka ba akwai wani malami zamani haruna rashid an yi wani mutum ana ce mai bahalun to mutane shi suka ɗauke shi kamar mahaukaci kafin kullum da safe da ya gama sallah asuba yayi kari shi ya je makabira shi dubi babban itaciya na makabarta sai ya hau ya zauna nan zai jingina cikin makabarta itacen da ke cikin makabarta nan zai jingina yana sai da ya ji kiran sallah cikin gari sai sauka ya je yayi sallah in yayi sallah da ya ƙara she ko da gudu ya zo hau kan itace ya jingina da ya ji la'asar ya sauka ya je yayi la'asar da an gama la'asar sai ya dawo da an ji ba ya je ya yi sallah gobe da sassafe sai ya dawo sai an ka ɗauke shi ba mai hankali ba ne Rana haruna rashid ya ce mai bahalul ya ba ka dawowa cikin hankalinka ba ka komowa cikin nasuwa kai kenan kullum kana mukabira ya kamata ka dawo cikin hankalinka ya kamata ka gane abin da kake ciki ya kamata ka fahimci rayuwanka kullum kabari kullum kai nan kake zama sai ce haka ne ya ce ina zama da mutanen da in mun zauna ba mu tsaye gumi in na tafi kuma na bar su ba su gulma na a baya kun fahimci wannan magana kuwa wai ina zama da mutanen da ba mu tsaye gumi in kuma na tafi na bar su a baya na ba su gulma na ya yasa nike tare da su she haruna shi ya ce kai lalle bahalulu kana da hankali to ina son wannan rayuwa da kake yi ka bari ka dawo gida ka rinka zama cikin mutane gaya mini dukkan abin da kake so ni zan maka saboda in da kai cikin wannan rayuwa ya ce to zan tambaye ka abu uku in dai ka iya ka bani abu uku to na daina zama ma'abira na ta zama gari kullum ya ce to ba hannu daga ya mini ya ce abin da nake bukata amirul mu'minina idan ranar mutuwa na ya kai zan mutu so nake ka zo ka tsaya ka ce ma mala'ikan mutuwa ya rabu da ni kan mutu ka gaya mai haka ya ce ba hannu ai ban iyawa ba ka iya wannan ce to shi kenan ya ce na ɗaya na biyu ina so in an ka sa ni kabari na kiri da munkar za su yi min tambaya so nike ka nuna iko ka nuna fawa ka ce su rabu da ni kar su tambaye ni ya ce wallahi wannan ma ba zan iya ba ya ce to ina so in tambaye ka idan ya kai ranar tashi alkiyama ce Allah ya ce a kai ni wutan jahannama ka yi kuwa gaban Allah ka ce a'a a kan shi aljanna ya ce ban iyawa ya ce tun da ba za ka yi wa'yan ababa guda uku ba to ka kyale ni in rayuwa na yadda nake so man arda halikahu qabla an yalqa wanda ya nemi yardan Allah mu nemi yarda na Allah ba yardan mutum ba kafin ka haɗu da mutum kafin ka haɗu da Allah na hudu su sai shine wa man salla fil jama'a qabla an yusalla alai da wanda ke sallah cikin jama'a kafin a yi maka sallah mai hankali ne wannan wanda ke sallah cikin jami'i kafin a yi maka sallah idan kai kokari kana zuwa sallan jama'a ba irin sallan amerika ba yadda kake sallan ka a zafar la'asar magaruba lisha kuma cikin ɗakinka. ka rabka ka rabka ka tashi sallar azafar la'asar zuwa minti goma duka ƙare su kayi azafar kayi la'asar kayi magarba kayi lisha ba wannan sallan ake nufi ba wanda ya yi sallah cikin jama'a kafin ranar da za a yi maka sallah domin an maka wa'in ga su ne mutane guda hudu masu hankali da nake so mu yi karatu a kansu ina gani lokaci ba zai don darasin babba ne to mu ɗauki ɗaya man taraka duniya kabla an tatturukahu wanda ya bar duniya kan duniyan ta bar shi malamai kuma shan suka kasa wannan maganan kuma mutumin ɗayan kuma shan suka kasa shi kashi hudu shan suka ce al'aqil huwa alladhi la yakful an arba sa'a jama'a mai hankali cikin mu'anan mai hankali a cikin ma'anan shine wanda bai taɓa rabkanuwa ya manta da sa'a hudu a cikin rayuwarsa ba Four hours kaka bai wannan awowi hudu ya wuce ka a cikin rayuwa ba mun ɗauka america time is money ba ka wasa da time ba ka wasa da lokaci idan mutum na america da ka bata mai one hour a cikin rayuwansa kamar da ka hallaka shi one hour a cikin rayuwansa ka hallaka shi ko yaya mutum ke rayuwa lokaci ya kai ya rabu da kai yana da kyau amma wannan lokacin ka yi wasa a cikin laifin ka 4 hours 4 hours ya wuce ka banza ba kai wani abu ciki ba ka yi hasara al'aqil wallazi la yakful an arba sa'a jama'a mai hankali shine wanda bai rabkanuwa yayi wasa har sa'a hudu ta wuce shi a cikin rayuwa bai ribanci wani abu ba Allah sa cika da imani jama'a wa'azi wani wa'azi makaranta ne darasi ake ɗauka ba batun malam bashir ya zo bane a darasi wanda za ka gyara rayuwanka kafin haɗuwanka da Allah na kawo maka lokacin da ka ɗauka na america time is money ba ka wasa da shi kuma gaskiya ne america in ba ka aiki ka shiga tara domin idan ka ga mutumin amerika ka tambaye shi ina za ka za ni aiki ina ka fito na fito aiki ina za ka za ni aiki ina ka fito na fito aiki why ba wani rayuwa sai aiki ko me ka ga amerika aiki kuma dole ka yi aiki in ba ka yi aikin ba hey akwai magana ka biya kudin gida ka biya kuɗin light ka biya kuɗin bill ka biya telephone bill ka biya ka biya kebu ka biya komi kuɗin gas ka biya in ba kai aiki ba ba wanda zai biya ka shi yasa ba wanda zai ma shi yasa america suka ake cewa time is money to wannan maganar da nake gaya maka ga shine zaka ɗauka time is money <laughs> domin na america na rayuwar duniya ne fam is money na duniya amma wannan 4 hours ga da za ka ɗauka shi ne na lahira wanda za ka nemi lahiranka da shi a sa'a awon farko shi ne yunaji fi harabba dama cikin laifinka na turai samu awa ɗaya yunaji fi harabba wanda za ka yi ta ganawa da allah samu time ba allah lokacinka na ganawa da allah karanta alkur'ani yawan istighfari yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yawaita karanta alkur'ani yawaita azkar in da ka fita ka karanci azkar in da ka dawo gida ka karanci azkar in kana tafiya kana karanta azkar jama'a bari ganawa da allah kowane time ya yi maka yawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar in kana tafiya za ka aiki bari harshenka ya yi laushi wurin kiran allah subhanahu wa ta'ala kana ganawa da allah cikin tafiya samari karanta alkur'ani bar kur'ani ya zama shine graphics da za ka yi ta karantawa newsunka shine kur'ani samun ma kur'ani lokaci da safe kan ka bar gida karanta alkur'ani in ka komin komin gajiyan ka samu lokaci karanta alkur'ani wallahi kaga irin darajar da Allah zai maka duniya har ranar tashin alkiyama sahabin manzon Allah Abazar al-Ghafari da ya zo wurin manzon Allah ya ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah ausini ma'aikin Allah ina son kai min nasiha advice na ce manzon Allah ce ya Abazar al alayka bi quran a zan gafar ka kai wasa da karanta alkur'ani fa innahu nurun laka fil ard qur'ani haske ne gare ka a nan duniya wa zuhurun laka fi sama kuma zai zama abin adanawa za a adana maka shi a gidan aljanna ranar tashi alkiyama ban ji kun ce Allahu akbar Allahu akbar alayka bi tilawatil qur'an samarin america ka kai wasa karanta alkur'ani wallahi tallahi da ka samu daraja in ka tashi da safe ka bar qur'ani ya zama maka abin karantawa ba wai ba wai duka ba ko da minti biyar ka tashi kan ka tafi aiki samu minti biyar ko minti goma karanta alkur'ani kaga irin darajar da Allah zai maka a duniya kaga irin matsayin da Allah zai maka a duniya ba waɗanda Allah ke alfahari da su a duniya kamar masu karanta Qur'ani babu shi hai na karanta Kur'ani kana sama Allah na proud da kai in muka koma tarihi sahabban manzo Allah Ubay ibn Ka'ab a cikin sahabban manzo Allah mahir in an ce mahir gwani a wurin karanta Kur'ani ya san Kur'ani yana karanta alkur'ani shi da kur'ani suke kwana ana allailu wa atrafin nahar kullum shi cikin kur'ani yake duba shi Allah ya ce ma mala'ika jibrilu je wurin ubayi ibn ka'ab ka ce ni Allah na aiki annabi ya je wurin ubayi ibn ka'ab ya karanta mai ya karanta suratul bayyina Allahu akbar Allahu akbar ubayy ka'ab na zo sai ga ma'aikin Allah ya ce ya ubayi burkar ce na'am ya ce Allah ya ce in zo ni annabi in karanta maka suratul bayyina ya rasulullah ma'aikin Allah ni ya ce na'am ta baya ko dai abubakar Allah ya ce ko dai umar ko usman ko su Allah ya ce she ni ka zaɓe ni ka zo ka karanta mini Ya ce annabi ko magana da haka yake annabi ce na'am Allah ya kira sunanka ya ce ya rasulullah in tambaye ka Allah ya kira sunana inda yake ce na'am wa sammanillah Allah ya kira ce Allah ya kira sunan ka yace karanta ma ubay ibn ka'ab suratul bayyina da ya sunkuye da kasa sai fashe da kuka Allahu akbar yana nan dorin kasa Allah na ambaton sunansa sama a wurin mala'iku me yasa ya samu haka saboda karanta Qur'ani kana karanta Qur'ani yaushe rabonka da ka bude Qur'ani da Allah ga min gaskiya ni da kai yaushe rabonka da ka ɗauki Qur'ani ka bude bari in zauna in karanta don Allah yaushe rabunka yau muna gudun alkur'ani ba mu son mun ji alkur'ani mu da alkur'ani mun yi nisa mun ɗauki alkur'ani mun ajiye gefe mun ɗauki al'adu da tabi'o'i na nasara ƙur'ani mun manta da shi sai da Allah ya gaya wa annabi wa rasulu ya rabbi inna qaumi tahzu hadha alqur'ani mahjura annabi mutanenka mutane na Allah annabi yace ya Allah mutane na sun dauki alqur'ani abin kauracewa ba su son alqur'ani wa qala rasul ya rab inna qaumi tahdu hadha alqur'an mahjura musulmi na gudun qur'ani musulmi bai son ma yaji alqur'ani kuma qur'anin ga da shi kake rayuwa shine dasturul islam in ba alkur'ani duniya bai zama in ba alkur'ani ba rayuwa yau jama'a mun bar alkur'ani ba mu damu da alkur'anin ba na iya in ce a masallacin nan yanzu mu rika kofar nan a tambaye kowa ya fassara alkur'ani babu shi shekara nawa kana karanta qul huwallahu ahadu allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tambaye musulmi kalmar as-samadu ya gaya maka bai san shi ba wa min sharri gasikin idza waqaba tambaye musulmi menene gasikin idza waqaba tambaye shi bai san shi ba amma na karanta alqur'ani amma kana nan harrisburg kana business china da kai da chinese ke business ka je ka lodu container she ka zo gida she chinese ya aiko maka da leta latan da ya aiko maka kuma da language ci china kai kuma baka jin china kuma nan garin ka duba china kuma harkan container kuma an aiko koma da takardar china kuma ba ka jin china sai ka bude ka gani la ga shi nan china yanzu ya za ka yi kuma sha aka taba haris bergin don duka ba wanda ke da ilimin china wanda ke da ilimin china yana california na rantse da Allah yadda za ka yi ka shiga jirgin sama ka kai california ka je ka neme shi ya karanta maka karatun china ya yi maka fassara saboda arzikinka wannan kaje har california amma kana nan haris bed ga gidanka ga masallaci ana halkan kur'ani ba ka zuwa don bai dame ka ba ga gidanka ga masallaci she baka gane wani fassara na alkur'ani ba maimakon ka ɗauko kur'an ka zo masallaci ka iska malami akramaka Allahu wallahi wannan aya ban gane ba malam ai mai fassara me Allah ya ce oh, gashi an maka ba kai wannan ba amma ka shiga jirgi from Harrisburg to California ka dai neman fassarar cancancun <laughs> kagana masu hankali nake gwada maka lissafin su yunaji fi harabba. wanda ke ganawa da Allah taimun shi qur'ani bai wasa da karanta alkur'ani kowane lokaci ƙur'ani ya zama mai dastur ban ce ka karanta kullum ba a'a ban ce ka sauke ba samu lokaci in kai sallan asuba zauna ko da minti goma ne karanta ko da falle biyu falle uku ka kare kai addu'a ka fita ka ga abin da Allah zai maka duka mun aje shi gefe babu kaga ɗaya kenan time wanga ne time is money in wanga ya wuce ka ka yi hasara sa'a na biyu a sa'a yuhasibu biha fiha nafsa sa'a na biyu shi ne ka zauna ka yi makanka hisabi ka bincike rayuwanka yuhasab fiha nafsa zauna ka yi makanka hisabi ba hisabin mutane ba wa ima kanka hisabi in ka tashi da safe binciki naka rayuwa in ka ƙara binciken rayuwanka sannan ka zo ka yi kanka hisabi kafin ranar da allah zai maka hisabi yasa sai umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم فاليوم العمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل سيدنا عمر وكي مكانك حسابي كافٍ أي مك حسابي كأونا كاينك كافٍ رانا جزاء أونا مكا دومي يو أيكي ني باب بنشكي gobe bincike ne babu aiki kowa ya kansa hisabi ka auna kayanka ka ga inda kake da kuskure ka gyara ka ga inda bai kamata ka bi ka gane ka gyara yi kanka hisabi bari hisabin mutane bari ma mutane hisabi in ka zauna da safe kana kokari ka gane wani me yayi ga kuskuren da wani yayi sai ka zauna kana ta bayani kana ta alik wani yayi kaza wani ya ce kaza zaɓalle mun zo zamani social media ku yi min gafara mun zo zamani social media wani na zaune social media na shi yana kallo ne kuru ya ga wani ya yi kuskure ya comment ya ga wani ya yi barna ya comment ya ga wani ya yi ba daidai ba ya comment sai kai ka manta da kanka <laughs> Allahu akbar sai kai ka manta da kanka kana comment maganar mutane kana comment in ka tashi da safe ya za kai ka buɗe social media ka ga abin da wane ya yi wance ta yi wane ya ce wance ta ce wane bai ce ba kana comment kana dariya she kana fali kanka falinka na ajiye don ka zo ranar tashi alkiyama waɗanda kake commentin suna ba a tambayan ka batun kai da a tambaye ka naka kai kaɗai in ka tashi da safe karanta grafikin ka bar karanta littafin mutane karanta littafinka. baka da abin da Allah ya ce ba tashi alkiyama in ka zo Allah zai ce maka ikra kitabak ba ce ikra kitabuhum ba mm. ikra kitabak shi kuma Allah ce kafa bi nafsika al-yawma hasiba la haula wala quwwata illa billah me yasa mutane ga alqur'ani babu fahimta kai da ka zauna ko da kika zauna ke baki da aikin komi shi maganar mutane kina bude page page to page na mutane kina dariya wane ya ce kaza wane ya yi kaza la ilaha illallah sai a kira wani wane ka wa abin ka kaza ba ka ga abin da wane ya yi ba a tani na gani wo ai sai ga naka halifa ga naka o halifa ga naka sai ka bar na mutane kai naka da kanka ka bar naka sai ka manta da kanka sai ka manta kai kana da aibi aibin ka fi na kowa me Allah ya ce wa annabi Musa ya Musa la tara aibu ghayruk ma dama fika aibu wal mar'u la yakhlu min al aibi abadan Allah ce Musa bar ganin aibin mutane domin me kai da kanka Musa kana da aibi Allah ce ba wani mutum da ke duniya da ya wuce aibi daga hannunka ka ce baka da aibi shi muna mu hisabi hmm? Arisberg muna mu hisabi ka taba tashi kai makanka hisabi ka zauna ka duba tun last week har yau bincike kanka me kai ina na shiga me na faɗi maganin mutane nawa na yi wani gulma na yi wani munafinci na yi wani game-game na yi inda kaga kayi kuskure sai ka gyara shi kenan mutakan masu kuskure ne sai sa umar umar yace hasibu anfusakum kabla an tuhasabu mu yi makan mu hisabi kafin ai mana hisabi wazinu a amalakun kabla an tuzan kowa ya auna kayansa kafin a auna maka don an auna maka kayanka ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم النفس شيئا وإن كان مثقال حبة من حردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إمام كبر وعلمنا الله أكبر التكبير ونضع الموازين القسط على وزام عدم معوني نقسكيا سكيل الله كينا kaga wannan sikelin da Allah ya yi har yau ba wani halitta da ya ga wannan sikelin hata mala'iku ba su ga sikelin ba har yau hata mala'iku ba su gani ba ba wanda ya ga wannan sikelin da Allah ya yi yana nan ajiye bai gaya ma kowa ba bai nuna wa kowa ba sai an kai ranar tashin alkiyama Allah ya ce ma mala'iku ku je ku ɗauko wannan sikelin ku kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mala'iku na dauke da sikeli za a zo da shi filin hisabi da za a ajiye a auna kayan kowa da mala'iku sun da sikeli su ce ya rabbu lima tuzanu haza ya rabbu kayan wa za a auna da wannan don tafin mizani daya ya fi karfin sama zuwa ƙasa gaya min wani aiki za ka yi ka cika shi gaya min Allahu akbar gaya min bai tambaye tafin mizani ɗaya ya fi girman sama zuwa ƙasa da ɗaya kenan kuma ana son ya cika ya za ka yi ka cika su hmm? mala'iku suka ce ya rabu lima tuzanu haza ya Allah kayan wa za a auna shi Allah ce liman shi itu min halki Allahu akbar yace wanda na ga dama cikin halitta na zan auna kai wanda na ga dama saboda sun duba wannan minzani wani aiki za ka yi eh wani aiki za ka yi wani aikin lada za ka yi ka cika shi babu shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na bamu labarin wani bawan allah ranar tashi alkiyama za a zo da aikinsa aikin nan da da a zo yana tare da takarda 99 99 na aiki kuma cikin takardu 99 ba aikin lada ko daya an ka ɗauko kayan da an ka ɗora kan sikelin Allah ba aikin lada daya cikin takardu 99 a bawa ya saranda ya sai ya shiga wuta don an auna kayan ka 99 ba ka da lada daya a ciki ba aikin alheri shi jikin bawa na makarkata Allah ce bawa na kaka damu akwai ajiyan ka wurin mu kuma mu wanda ya bamu ajiya wannan ajiya bai bacewa dama mu ta Allahu akbar Allahu akbar ta Allah ce malaiku ku fito ka kawo don takarda irin kankani wanda kuke rubuta telephone number address ne irin kankanin nan kankanin nan shan ka doko ka ce an shi yace Allah takardu 99 ba su cika ba wannan takarda kankani zai cika Allah yace dora bisa kai yana ɗorawa takarda kan ƙaninin sirrin jayi takarda tara. Allah ce mala'iku ku kai shi aljanna Allahu akbar me yasa wannan takarda kankani ya rinjaye takardu tas'in da tara saboda kan wannan takarda babu komai bisa kai she la ilaha illallah la ilaha illallah annabi ya ce kalmar la ilaha illallah babu abin da zai rinjaye ta ranar tashin alkiyama Allahu akbar babu shi hmm. kai ma kanka hisabi bar binciken kayan mutane kaji adiya bar binciken mutane bincike kanki auna kayanki kafin ranar da za a auna kayanki wa nada'u ulmawazi ina jin a cikin suratul anbiya'i wa nada'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu an-nafs shay'a wa in kana misqala habatin min hardalin ataina biha wa kafa bina hasibina da mu aje ma'aunin mu na adalci Allah ce fala tuzlamun nafsu shay'a ba zan cuci kowa ba wa in kana misqala habbatin min hardali wai ko da kwatan kwacin kwaya na zarra zarra da idanu bai gani Allah ce ataina biha na zo maka da kayanka wa in kana misqala habbatin min hardali zunubi ko da kwatan kwacin kwaya ta zarra da ba a gani alheri ko da kwatankwacin kwaya ta zarra da ba a gani Allah ce a taina bi na zo maka da kayanka shi Allah ce wa kafa bina hasibi ne Allah na isa in yi muku bincike ko Allah bai kai ba eh? kafa bina hasibi na kai in yi muku hisabi ga kana tsaye gaban Allah in kana so ka yi ƙarya yadda ka ga dama ƙaryanka in kana so zalimci mutane yadda ka ga dama in zalimcinka in kana so shagiyanka yadda ka ga dama ka shagiyanka in kana neman ka yi zinanka ka yi zinanka yadda ka ga dama in kana so ka yi munafinci ka yi yadda ka ga dama ƙarshenka ka mutu hmm, ka mutu ka yi karya yadda ka ga dama ka yi munafinci yadda ka ga dama ka zalunci bayan allah yadda ka ga dama ka ci amanan mutane yadda ka ga dama ka yi kowane irin ɓarna yadda ka ga dama ƙarshen ka ƙarshen ka ne kabari ka tafi wani za ka je ka iske kayanka a sa'a yu hasabu fi nafsa tam is money lokacin da za ka bincike rayuwanka zama mu bincike kan mu fa lokacin mu daidaiwa kaɗan ya saura mun tafi wallahi lokacin mu daidaiwa kaɗan ya saura ku bar mu yi makan mu bincike mu yi maka muhasaba kafin ranar da za mu zo mu tsaya gaban Allah domin yau aiki ne babu hisabi gobe hisabi ne babu aiki duk wanda kasan ka ci amanan wani kasan ka zambaci wani kasan ka haɗinci wani kasan ka yi wani munafinci kasan ka cuci haƙin wani wallahi mutuba kafin ranar da za mu zo mu tarar da Allah subhanahu wa ta'ala A saa sa'a na uku yufakkiru fiha wanda zaka zauna kana tunanin halittar Allah zauna kai kadai kana tunanin halittar sama da halittar ƙasa i tunanin wannan domin tunaninka halittar sama da halittar ƙasa yana jawo ka ka samu imani da Allah malaman aƙida suka ce a tafakkur tariku ilal iman wai tunani hanya ne na samun imani tunani Ka ga mutum ya zauna shi kaɗai haka yana tunanin halitta yana tunanin duniya ya zauna ya tuna kamar yadda malaminmu uh, halifa ya bayani wani na nan ya rasu wani ya rasu mun binne wani mun binne wance shekara wancan mu da wani ne wani ya mutu ka zauna kai kaɗai, kana tunani ka dubi sama ka dubi ƙasa, ka tuna an jima za mu shiga cikin dare za mu je mu kwanta ka zauna kai tunani cikin zuwa an je gari zai waye za ka ga kowa za shi aiki jama'a tunane focus tunane tunanen nan ya kara maka imani in ka ruba ina da ayat limara aya ɗari da aya tasa'in da tara inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما هلكت هذا باطل سبحانك فكنا عذاب النار ان في خلق السماوات والارض جماعه ذلت كل حالتها سميه بكساء واحتلاف الليل والنهار لصرآن دري ديني لعايه الأماني الأماني درينا تفيها gari na wayewa muna jin daɗi muna murna shekarunmu na ƙarewa da na zo garin nan shekara goma ya wuce a cikin shekaru goma a cikin shekaru na shekara goma ya tafi sauran shekara nawa ya saura ban sani ba da kake zaune ka san shekarun da Allah ya baka in ka sani to nawa ya saura duk ka cinye su ya ƙare kwana nawa ya saura maka a duniya ka sani wata nawa ya saura shekara nawa ya saura kana zo ne ba ka sani ba sa Allah ce inna fi khalqi samawati wal ard wa ihtilafi al-layli wan nahar halitan samai da ƙasa da sabanin dare da yini Allah ce la aya alama ne dawa li ulil albab masu hankali Allah ya yabe su li ulil albab wai masu hankali su yake gane dare da yini dare yini ya dare ya tafi Allah ce masu hankali ke gane alama ne ta wasu ne na ulul albar allari na ya zukuru na za a kiyaman wa ko'ona wa ala junubihim su suke tunawa da Allah in suna tafiya suna tunawa da Allah in sun zauna suna tunawa da Allah in sun kishin gide suna tunawa da Allah in sun kwanta kan shimfina suna tunawa da Allah bayan wannan wa yatafakkaruna fi halki samawati wal ard suna tunanin halittar sama da ƙasa in sun kare shi ce rabbana ma halakta hadha batil shin kana tsammanin sama da ƙasa na Allah ya yi su don wasa ne ima kanka tambaya mana haka kurum Allah ya yi sama ya kasa ba da wani manufa ba akwai manufa kai kana ta mai da ka zo Amerika ake manya manyan gidajen ka kana sun gina shi banza ne akwai manufa kana kamar da ka zo america kana kana kana aiki ana biyan ka kana aiki ana biyan ka ana a ce maka kaza firi a ce maka kaza firi kana zaman firi ne ba firi ba ne akwai manufa yasa Allah ya yi sama ya yi ƙasa alama ne manufa ne amma kowa bai gani ba muna roƙon Allah ya samu cika da imani a sa'a na ƙarshe li nafsihi wa ahalihi wa ta'amihi wa sharabi yanzu sa'a na hudu shine time kanka ka ba kanka time ka ba family ka time ka ba cin abincin ka time ba kanka lokaci Allah an ce ka kasa rayuwanka uku ka ba kanka lokaci ka ba matanka lokaci ka ba Allah lokaci to yanzu duka lokacin duka mun divert shi wuri guda kan mukurin aiki ka ba yaranka time ka kula da yaranka ka ba yaranka education ka ba yaranka ilimi ilimin da ya kamata ka ba yaranka da ya fi kowane ilimi shine ilimi na addinin musulunci yaranka su sami ilimi na fahimtar Allah ka su sami ilimi na kusanta da Allah su gane wane ne Allah su gane wane ne annabi Muhammadu zauna gida fahimtar da yaranka musuluncinka su gane addini amma kai kenan baba wani namijin da matarsa sai sun kai sati ɗaya ba su ga junansu ba kuma ana daki guda kuma gida guda baba ya je aiki da daddare yana komowa da asuba mata ta shirya o ka zo to san da zuwa yaran sai ka tada su kai musu wanka ni na wuce ita ma sai ta tafi yanzu kai za ka zauna kai ma yara wanka ka share ɗaki ka wanke kasake ka yi komai kai ma sai ka shirya kana jiran ta o kin zo yaran na kwana ni na wuce kula da su yaran su samu su kwanta ni na tafi oh jama'a wani rayuwa kenan <laughs> wannan shine rayuwa a sa'a li nafsi ba kanka time ba matanka time samu lokaci kai da matanka ku yi fira samu lokaci kai da matanka ka bari ta san lalle ita mace ce amma ina ka fito aiki ina za ka aiki matanka na zo na gida ba magana wani in ya fito aiki da takalmin aiki ma zai hau kan gado ya kwanta saboda ya gaji rayuwa kenan musulunci ba musamman ne muhammadu da allah ba ne yaranka ka ba su lokaci ka duba fiyucin yaranka kaka gina kaka gina abin da kaka gina ma yaro abu gina yaro kafin ka gina mai wani abu no kaka gina wani abu no gina mutum kafin ka gina ma mutum wani abu ba ma inda muke kuskure shemu mu gina wani abu ba mu gina yaranmu ba sai sa in kana son ka ji daɗin rayuwa gina mutum ka gina yaronka ya ginu bayan ya ginu to shi ka gina mai wani abu amma kai baka gina ma yaranka komai ba ba kai ma yaranka tarbiyya na komai ba baka kula da 'ya'yanka ba wai kana kokarin kana tara musu kuɗi kana tara musu kuɗi ka gina musu manya-manyan gidaje ka siya musu manya-manyan motoci ka siya musu manya-manyan salula ka yi kaza sai yaran baka gina su ba in ka mutu wa zai maka addu'a eh sai ka mutu wa zai tuna da kai yayi maka addu'a sai sa musulunci na so mu bildi yaranmu mu gina yaran mu ba su rayuwa zuwa gaba musamman rayuwar america america wallahi in ka tashi wannan gari baka gina yaro ka kan addini musulunci ba yi hasara ya mare ka wata rana saboda bai san addini ba bai fahimci addini ba Yaran mu ba su future in na ce future mu bari mustakbalin yaranmu mu san kamar yaranmu wata rana in mun je lahira a nan america mu addinin nan zai saura ya tabbata su yi aiki da addini jama'a muna yi babu shi kowa na kokarin ya tara kuɗi dola ku fahimce ni fa tara dola ba haramu bane halali ne wallahi yana da kyau ka tara amma ka tara shi kan hanya ka bar yaranka ka gina mutum ya ginu gina mutum in ka gina mutum ya ginu to lokacin nan ya kare kai ka gama da duniya kan kai ka nisa koma cikin suratul lukman in kana so komai gida ka karanci suratul lukman ka ga yadda ake gina yaro wa isqala lukman li ibni wa huwa ya'izuhu ya bani la tushrik billahi inna shirka la zulmun adhim kaga ya gina yaro kan aqida da tauhidi lukman ya aje ɗansa yana mai wa'azi yana mai nasiha hey ɗan ɗana la tushrik billah kada ka haɗa Allah da kowa yace inna shirka la zulmun azim kaga shirka ka haɗa Allah da wani babban cuta ne bari yaro ka ya san ma'anar la ilaha illallah ya san kalmar tauhidi ya san aƙida na Amurka. ya san Allah amma in baka bari ya san Allah ba yana zuwa can sai an gwada mai in the name of in the name of in the name of, of in the in the name of son in the name of the son and the father and the holy ghost an gwada mai wannan amma yaron ka ya san aqida ya san tauhidi ya kare ka karantar da shi wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaron ka ya san wa ake cewa annabi muhammadu ka ba shi tarihin muhammadu kadan ya gane ko ina ya je ba mai rikitar da shi mu gina yaran mu kan addinin musulunci mu ba su time ba lokacin ka time zauna kai da yaran ka ku yi fira yaran ka su saba da kai kai ma ka saba da su samu lokaci ka zauna da kai da matanka ku yi fira matanka ta saba da kai kai ma ta ka saba da ita kuna ba juna shawara game da yara amma kaka yadda ka shigo gida yaranka su gudu da ka shigo yaranka sun ji muryar ka kowa shi tsere da gudu bala'i ya shigo gida tashin hankali ya shigo gida da an ji muryar ka shi ta ce kai ku shige ɗaki babanku na zuwa ku shige ku shige babanku na zuwa baba baba me kenan ya hankuri da an ji muryar gida kowa na gudu wata rana sai na umar na zaune da shi da jikokinsa cikin gida sai ya duka kamar yadda dai duki haka yana rarrafe haka sai jikoki suka hau bayan sai yana yawatawa da su sai cikin ministoci wani ya shigo da ya shigo sai dubi sai na umar sai ya yi mamaki ah, umar wanda ko abin nan ko shi ɗan ya umar na zuwa sai ya canja hanya shi ne sai na umar yau yake wasa har yau ya duka yara na wasa a bayansa ya ta mamaki umar ya ce kai lafiya na ga kayi shuru sai ce ina mamaki ce mamaki me kake na mamaki sai na umar yadda kake har ka duka yara na bayan ka suna wasa da kai sai ce kwarai sai ce to kai ya kake da kai da yaran ka sai ce haba ai in na shigo gida duk wanda ke fili boyewa yake yi sa'annan in an ka ji murya na daga nisa <laughs> yanzu maganan kunne ake ba mai magana kowa ya yi shuru sai na umar ya ce wannan shi ne halinka da kai da iyalinka sai ya ce na'am sai sai na umar ya ce je ka rubuta takarda daga yau na sauke ka cikin aikin gwamnati na domin duk wanda bai jin tausayin al'ummansa bai jin tausayin iyalinsa to ba zai ji tausayin al'umman annabi muhammadu sallallahu a sa'a sai sa na ce masu hankali mutum ɗayan nan shi an ka bamu wannan darussa masu yawa sa'a yunaji fi harabba samu tamin da za ka riƙa ganawa da Allah ka samu tamin da za ka riƙa binciken rayuwanka ka samu tamin da za ka riƙa tunani game da halittar sama da ƙasa ka samu tamin matarka da yaranka samu musu lokaci ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin imani amin sai sa mali ya ce mana yaman bi duniyahu ishtagala wa garrahu tulul amal al maut yati baktatan wal qabr sudukul amal yaman bi duniyahu shagal ina wanda ya shagalatar da duniyarsa wa garrahu tulul amal dogon guri ya riga ya gama da kai na sai na gina na yi kaza abu kaza sai na yi abu kaza sai na gina ni abu kaza sai na tara daga Nijar ya kamata a ce ina da gidaje kaza motoci na tura daga nan zuwa Nijar ba a san adadin su ba wallahi tallahi daga can a banki na a Nijar ina da yanzu biliyan uku wa garrahu tulil amal dogon guri ya ruɗe ka amma kada ka manta almauti ya ci baktatan mutuwa gaba ɗaya yake zuwa wal qabr sundukul amal kabari kuma shine akwatin aiki mala yace mana i'mal ma shi'it kama tudinu tudanu wai ka yi abin da ka ga dama abin da ka shuka shi za ka girma shi alkiyama i'mal mashi kowa ya yi abin da ya ga dama abin da ka shuka a nan gari harisberg shi da ka je ka iske kiyama wu wallahi sai sa na ce ka yi karya yadda ka ga dama i karya ba mai tare ka domin kai karya ba a saye ba ka sayarwa ka dai ta karya ita zalimci ita yi ita zalimcin bayin Allah ita cin amanan bayin Allah karshe ka mutu kuma kaje ka iska Allah ina fata muna fahimta eh sai sa in muka duba ina ji a cikin suratul ankabut aya na 69 Allah subhanahu zai ce wa ma hadhihi al hayat ad dunya sai ce illa lahawun wa la'ibu wal darul akhirah khayrun lil ladzina yattaquna afala ta'qilun wa ma hadhihi al hayat ad dunya Allah ce menene wannan rayuwa ta duniya illa lahun wa la'ibu wasanni da shagala ya kai kamar yadda na kawo misali ina za ka za ni aiki na ka fito na fito aiki la'ibun wa lahu amma wala darul akhirah kun ga gidan kiyama hayrun lil ladina yattaqun shine mafi alkhairi ga waɗanda suke tsoron Allah sai Allah ya ce afala ta'qilun shin da ma abada mu hankalta ba mahama ishta ayyuhal insan مهما عشت تجيب لك قدامة كرب وجمعت من المال كتار أرزكي يلك قدامة فإنك راهل وعندي كاتف مهما عشت kowane irin rayuwa kai duniya kuma ko me ka tara duniya fa innaka rahil wata rana an tafi ne an tafi wani ran shekaru da dama da a zo masallacin ga mu da muke masallacin ga ba kowa mu duk an tafi waɗansu mutane daban da su yi sallah masallacin nan mutane daban da su yi sallah masallacin nan yanzu da in an ka zo an ka ce duniya a garin harisbergin ga dukkan a ce daga shekara ɗari da ya wuce zuwa yanzu a shiga garin Harrisburg duka a tambaya a bincika daga shekara ɗari zuwa yanzu mutane nawa suka saura a shiga a yi bincike cikin Harrisburg daga shekara ɗari zuwa yanzu yi bincike mutum nawa ya saura ba za a samu mutane da suka saura daga shekara ɗari zuwa yanzu <laughs> sa'annan mu yi bincike daga yanzu zuwa shekara ɗari gaba mu da muke nan nora mu saura Hmm? daga yanzu zuwa shekara ɗari mu da muke masallacin nan nawa za mu saura ba kowa to ka taɓa wannan tunani ko a rayuwa kamar daga yau zuwa shekara ɗari mu da muke masallacin nan ka ba kowa mu waɗansu na zo su ba da sallah limami daban ladani daban a samu kuma halifa wani kuma ya ce neman suna na ji shekara 70 years da ya yi an taɓa samun wani sunan shi halifa ga irin aiki nima suna na halifa wani kuma a ce eh wani malami na fitowa gada sunan shi malam bashir wa ya san shi ina babana ya san shi ko kakana ya san shi amma ni ban san shi ba kakana ya san shi amma ni ban san shi ba a lokacin mu ba 100 years cikin kabari mun ba da 150 years cikin kabari yara ƙanana suna ce wai kakansu ya san ni amma ba babansu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin jama'a mun taɓa wannan tunani a rayuwa kamar ka huskanci irin wannan matsala eh, babu shi me ka tara fa innaka rahin wa ma yabqa laka illa amalu duk abin da ka tara ya kare ba abin da zai sauran maka sai aikin da kai innaka kharajta ila dunya laysa ma'aka shay'un wa minha laysa ma'aka illa al-amal yanda ka zo duniya ka zo da komai ba haka da ka koma ba za ka je da komai ba hmm? ka zo ka zo da komai ba in za ka koma kuma ka zuwa da komai to ya kake ba kanka wahala ba ka ɗaukan arziki ka taimaka ma addinin musulunci ana kokarin gina masallaci ana kokarin gina makaranta ana kokarin gina wurin shan magani ana kokarin gina gidan marayi ana kokarin gina gidan makafi jama'a kai da kake yi da arziki kana tarawa kuma ba ci za ka yi ba barin baka wani sura in baka duba suratul an'am aya 93 ranan da ka mutu an ka nade ka cikin likafani da an sa ka cikin kabari an ɗora komi an zuba ƙasa har watse ranar Allah zai yi magana da kai hai ranar Allah zai yi magana da kai an ta da kai ya sa maka rai jaman harizbe ka an zo da kai an tafi an barka kai kadai cikin duhu za ka kwana daren farko cikin kabari ranar Allah zai ta da kai ce maka abdi raja'u wa tarakuk ka falka bawa na raja'u wa tarakuka sun zo da ka sun je sun barka wa fi turabi da fanu kuma cikin ƙasa suka saka lau zallu ma'aka ma na fa'uku ko da sun zauna nan ba su kula maka komai walam yabka laka illa ana babu abin da ya sauran maka sai ni ni kaɗai na sauran maka wa ana hayyul ladhi la yamutu kuma ni ne rayayyen nan wanda ban mutuwa to she yasa na ka maka aya a cikin suratul an'am aya na uku, rannan Allah ke ce mana wala kad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra ji'tumuna furada Allah kun zo min ɗaya ɗaya kabar mata kabar gida kabar mota ka bar 'ya'ya ka bar aiki ka bar america ka bar komai abin da na baka duka ka bar su ji'itu muna furada ka zo min kai kadai wa ma hawwalnakum wa ra'a zuhurikum abin da na baka ka bar su harzde ka bar su duka ka bar komai ka bar gida ka bar mota ka bar mata ka bar yara duk wani girman kanka ka bar su ka zo kai kadai yadda na halice ka ka zo duniya baka je da komai ba yau kuma ka komo baka zo da komai ba hmm? Allah jama'a inda Allah mala ya ce mana wai mahama ishta ayyuhal insan wa jama'a ta al-mal fa innaka rahil mahama ishta ko yaya ka taru ka tara abin da ka tara fa innaka ka tafi ce mana أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها suka samu duniya ina إنا suka samu mulki. rana ɗaya suka kwankwaɗi kofi na mutuwa suka tafi sai ma ce mana amwaluna li dhawil mirasi najma'uha wa duruna li khirabi dahri nabniha amwaluna wai arzikin da muke tara wannan mu duka da muke nan ba ka kwance ba ka zaune malam jiya ba zo makaranta ba wallahi malam na nan wurin aiki wallahi malam wallahi malam wallahi malam wallahi insha Allah malam mu ba mu samu mu zo shi gobe lahadi muna nan muna wurin aiki wayyo kana wahala kana tarawa ka mutu a raba gado jama'an da muke zaune duk nan kam wallahi arzikinmu muna ta masu gado na su ci ba ka ci <laughs> kana wahala amerika zafin amerika ya buga ka sanyi amerika ya buga ka wahalar amerika ya buga ka ka tara dola kana tarawa ya taru ka mutu yanzu za ka tambaya to mu dai dan mu ne eh, wai nawa ya tara ina takardar account tana cikin kabari ana kawo takardar account ka ayi lissafi a wuduro dollars ka duka a zo a ajiye kai wa da dauki kaza kai wa da rike kaza wa da dauki kaza a raba a kare kana cikin kabari ana tambayanka ina ka samu dola mana wannan suna duniya suna enjoy kai kana cikin kabari ana tambayan ka ina ka same su kuma kai lissafi la ilaha illallah amwaluna li zawil mirasi najma'uha arzikin mu saboda masu gado ne kowa da ke nan oh, kowa ka je ka tunane in ka da arzikin ka kai aikin Allah ka yi amma wallahi kana wahala ne wani na Nijar yanzu yana Allah Allah ka mutu yana hada Allah ka mutu dai ya ji an ce ka tara kuɗi mai yawa ka mutu a raba gado da ba ba abin ba magana wasa da ke gaya maka ba wallahi hatta cikin yaranka wani na nan yana Allah Allah ka mutu baba ya daɗe baba ya tattare mana wuri Mu ba mu gane abin da yake yi ba kullum shi bai da lafiya mu ba mu gane ba mai baba ke ciki ne wallahi baba ya mutu ma mu huta in an ci a kai ka likita mun kai shi likita likitan ma ya ce bai ga ciwo ba ba mu zauna gida ko mun je ba ga ciwon ba ana allah allah ka mutu a raba gado a enjoy motocin hawan ka su hau allah abokinka da can gefe ya hango matarka ya daka aure ya aure ta su kwana gida guda kan gadon ka abokin ka ya kwana da matanka ya aure ta in ta rungume shi ko ya rungume ta ta ji daɗi kai an manta da kai kenan ba magana ka ya ƙare ka tafi an ce ka tara an ce mu ɗauki kuɗi mu yi aikin Allah babu shi mutanen Nijar ku bar mu ji tsoron Allah mutanen Nijar mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ni ɗan Nijar ne kuma ni ke da dama in gaya ma 'yan Nijar magana ba ku komai ku ji tsoron Allah kuna nan garin kun tara arziki kuma kun samu arzikin wallahi Allah ya ba ku kuɗi wallahi 'yan nijar garin ku biyu ne a amurka kuma duk na je na dawo da garin su boro da har su boro garin ku kenan north carolina da harrisburg in ka je garin ka biyun ga 'yan nijar wurin muke iyaye na wurin suke arzikin da allah ya baku nan ku ɗauka ku sa aikin allah allah ɗauki arzikin ka ba allah kurun ka zo kiyama allah ya baka cek Allahu akbar roki arzikin ka ba Allah ya baka cek nan masallacin da masallaci ne na san masallacin da shekara goma nawa muke contribution cikin masallacin nan nawa ka taba bayarwa ina tuna wani bawan Allah daga New York Allah ji kan wannan bawan Allah amin ku ce amin amin samari ne matashi yanzu yana zane gefe ana maganar masallaci taimako eh haka ana jama'a kowa ya kawo kowa ya kawo kowa ya kawo yana zan bai ce komai ba bai ya kare shi kira mai mai mata ya ce wani zo nan ya ka sai ce ga cikin 30,000 dollars ya ce na da na ba Allah ke ya ba da kudin da wata uku ya bar duniya la ilaha illallah kuna tsammanin ba zai je gaban Allah a ba shi cek ba nawa muke contribution cikin aikin masallaci nawa muke tarawa a'a yau wata ya mutu shekara bari in ba da 3000 dollar in ba Allah kyauta cikin aikin masallaci so nawa kai kana ganin ka ba da 3000 dollar arzikin ka ya kare ka zama taraka. hmm? nawa ka bayar nawa muka cire muka ba masallaci gashi shekara ya kai bari in ba da 1000 dollar ko in ba da 2000 bari in ba da 10000 dola ka taɓa yi amma wata ta gamu da kai mai dogon akaifanta kamar na mayu in taimaka haka how yi you are da okay good morning how are you Allah ka ba ta thousand ba ba baka san ka bayar amma masallaci na kuka ana neman yadda za a taimaka ma addini amma babu shi babu yi kowa ya adana arzikinsa jama'a yin alheri bai bar arziki ya kari wallahi alheri kyauta taimaka addini bai bar arziki ya kari jama'a rowa muku-muku bai tara arziki bisa jama'a eh, wannan shine darasi na na bankwana ga wannan masallaci kaga na ce maka mutane hudu masu hankali za mu yi magana a kansu mutane hudu masu hankali mutum ɗaya kawai muka yi magana kansa shi ne man duniya kabla an tatruka wanda ya bar duniya kafin duniya ta bar shi ba mu zo kan wanda ya gina kabari balle ya gyara kabarinsa ba mu zo kan wanda ya yarda da ayyami yardan Allah kafin Allah yarda da shi ba mu zo kan wanda ya yi sallah kafin a mai sallah ba in muka ce damu wannan darasi ai sai gobe darasi ɗaya kurun muka yi mutanen haris bai ku rubuta wannan darussa ku ajiye sabon shekara inda yawancin rai ba mutu ba ina da rai in na komo ku ce malam muna bin ka bashi na darussan mutane guda hudu sai in baku wannan darussa ina fata Allah taimake mu Allah ya mu asirin mu Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna rubuta da malam Allah muke roƙo ya ka da malam da alkhairi irin kan da malam ke kokari zuwa garuruka malam da yawo ba kasin gana ba zan yambuga ga ji ko cewa ganga magana wadda ba ba dan ya isa gobe ba amma malar na cikin marun ma dai kai magana a kasan mu kamar kasan Ghana ko mu ce cikin West Africa mu precisely mu ce cikin marun ma a kasan Ghana da wannan Allah ya mai nema da ka duba a cikin kasan West Africa Europe American ko mu ce North American ga wannan allah ya ba ni'ima allah malam na yin yawo ya yawo a najeriya ne wancan lungun da malam mai yawo da yawo wani kasar nigeria da togo ghana kap malam allah ya mai ni'ima kwarai ba malum ma duka allah ya ba su gaba in ban da kaman malam aka shi ne kamar malam muhammad awwal azaitu da ya saba zuwa nan shi kuma gagan cikin malam mu na gane ka duba malamin ga da irin su yanzu aka malam abubakar gero a kacan najeriya ban sama akwai lungun da ba su bi suna dawa duk da ka gama malam a cikin kasan turai ko ina eh, dawa ki kai shi <laughs> dawa kai shi allah ya hukuri ba shi lafiya ya kara mai lafiya mai albarka kamar kada kuka duba zaman ta kai wanda muka yi ga ita duba wa da masallaci yana da wuya yi ka gan ala mawasi a cikin ƙausa shi yasa kuka gan yawancin su ba ku gani su don da mun tashi muna da alka most of the program wannan masallaci shi ne english mu muke don saboda su suka fi yawa a cikin ta to amma kamar kan da malam yayi magana ya ce babu kokari wurin ciyarwa ko wurin ba'an sadaka yawan mu da muka zo gangan ba most mutane da ke zaune na mutanen ghana da mutanen niger to ina yanzu a kula zaune kun ga waje ala zafi wani su ma da ba su da ac sun kunna rolin a kan motar su ne ko ba ka ba amma na masallaci ina muke sallin na in ka duba waje da ke gogar tun shekaran jiya da aka gano an zo an fix new ac system muka fix which mun yi aikin rufin isa lasiya ya take mu a lot of money ya bani infansin masallaci ya yi kasa new ac system wa muna da mutum guda mara shi ya doki kudin aiki ma'aikatan duka kuma ba mutumin da yake yawan mazuwa a tana bane amma ya doki kudin ma'aikata so muna ni 5000 dollars for wannan aikin ac da aka yi wannan ac na saboda dalili da sa muka sai sabo waɗanda suka san masallacin ga wannan ac tun dan nan ne shi yake cikin wannan masallaci shi yasa zamanin da ba mu yi aiki nan gaba in ka duba haka yi ya zo cikin minta ko a rigara ne yawan kunna shi shi ka ga ruwa na diga har muka yi samu aka yi yanzu new ac system ga shi ya bada yau zuwa ka kowa na zaune nan ka duba mun samu ac muna jin daɗi yau 3 days da aka fix 3 days kenan aka sai sawon unit aka zo aka sa which ala neman 5000 dollars in ka duba wayanda suke kan eh, grupun masallaci da su sabon nan za su kan mun post wannan apart from that nan kuma ka ga mun post another abin da yanzu this is the first time in the history of this masjid a sabrin first time in the history tun da aka kafa masallatan yahudu wanga da muka bude makaranta da school government ya ba mu hanya yanzu yaran mu ba su ni da su take government school kan ne kake yanzu ne muna da makarantu da su biyu ne da ke self central pa shine aluda da ke campaign yana da kyau in kana da yaro aikin kamar kan da ce aiki da kake yi gado da ci sa yaron ka alhuda ya bar zuwa government school wurin da ya koyi alkitabu wa sunna in lokacin breakin su lokacin sallah nan ka wa wannan to wannan masallaci kuma muna ciki kamin mu samu government ya ba mu permit it took us almost ya kai 3 years amma wayanda suka san wanda masallaci back in the days ni na muku nan ina da almost 12-13 years ina ke na sayar cikin wannan masallaci a data mu da na muku nan ba mu da makaranta cikin masallacin da muna da mutum guda ibrahim yanzu ba shi garin na su sun san shan Niger ya koma san Niger shi ne farkon da ya zo ya ce a ah, why not mu fara karatu da yara ya ga Ibrahim shi guda Ibrahim guda gara shi aka soma kaga ranar Saturday ni na yambar aiki da Sunday zo ka sani ke raba musu abinci ni ban ban gwada karatu ba mu samu na yara gwada tun yara da muka soma yara kamar 12 yau makarantar da muna da da yara more than 100 something a cikin masjid a sabirin less than six years da wannan abu ya faru to turuwan na shi muka duba ya kamata mu apply a bamu full time school bamu ni da yaran mu na zuwa government school this is the first time da muka bude full time school just last week mun bude full time school amma mun fara da shi da wala kindergarten for now na mu fara slowly ne saboda bamu da wuri kanan kanan muna sai wuri shi muna bude shi sa mun soma kindergarten kan da kake so ka zo ka karbi information duk yaron da ka ka gan ko ya ka rasu fara kindergarten asal this time yara 12 kada muka samu kuma mun fara fultar su ɗan kanan-kanan da mu zo muna zuwa mu zo mu tafi ba mu son yara muna zuwa a wayan to yanzu karshen maganar da za mu yi shine maganar da na yi na batun AC tun da muna nan akwai yawanci na nan suna ba da alhamdulillah amma yau zaman mu gaba da mu yi o oh, ni na babaye ina ba da mazina sabirin a je wannan gefe muna son muhammad muhammad tashi baba kai ma ka tashi alasan kashi don mu yi maza ku bi ciki kowan mu daga nan mu duka mu sa annu alkifu mai 50 dola mai 100 dola mai 10 dola kowa ya sa ni ma gana ba gana wannan ga 20 dola kowa kar kowa sai a ah, ni ba fito da kudi ba in ba ka fito ba mu ajiye mashin nan kai ka swipe your visa card debit card ka swipe sai sa muka ajiye shure eh na kawo masu yanzu yana nan ku gashi nan da ka kai ka swipe ce ka donate amma na ka yi donation da visa machine na ka ka muna da abu fudu ne donation for sadakat ko eh, zakatul mal ko kuwa da ka yi sadakar masallaci ko any project ko kuwa for our dawa in the street she ka duba she ka click kan wannan ya ce da masallaci amma yanzu gan nan kowa ne ko nawa ka arbi fun ka ka duba da yawa kai dai muna bidan wani kuni ne ba she mu gada da masallaci kamar ba zuwan malam albarkacin zuwan malam nan ga abinda mu ma cikin 5000 dollars da damu mu biya na AC kun ga za ka muna cikin September za mu shiga October November me za mu samu sanyi mun kunna hita ke sa kuka ga ah, kamin ka zo masallacin alhamdulillah ka zo ka ga hita na kunne muna mu kunna hita mu bar shi ba wani ke biya ba mu ya kamata mu biya ke sa jama'a kowa ku bi ku bi babannin nan nazir ku ba da naku eh, eh, ya kara guda shi yana aiki bank ne bari ya kara te ya kara te na ce te ya kara Mu Nazir kara eh ba da ma in kuriya ke karba eh wani ma na kallon mu ban ka bayan kai maka ka kawo ku karbi kowa ya nemi ko ka ne ba sai mu ce da kwamitin masallaci ba kamin mu tashi nan da malam ya zo albarkacin wannan garin da muke cewa shine Niger and Ghana Muslims ga abin da suka tara cikin taimakon AC da muke sha in ka zo masallacin gaba ya shi ku da kan kuran juma'a sai ku kama fushi bibi sani fatan da AC in Ramadan ya kai kun kama zagi na kenan the form is not working AC is not working to ku an sake AC yau kwana she shi sa saboda Allah ka ba da ka sai kara ban gani ba kara tangola kara alka ka ba ka ban gani ba ka ka swipe to ta shi ka ta ka swipe ah, a muna son yanzu da ne kai ka swipe na duba ka kushin na gani ku swipe wanda ne zai swipe duka ga mashin nan da Allah ku swipe kan mashin nan in ba ka da cash mun baka another way yanzu ko ina da yadda mun karbi kudin sadakan nan da sai mun karbi sai sa muka aje ba shi in ba ka da debit card ka ma nan kawo check zane check ya zana mazin asabi kamali na da sa bank ku yi maza saboda Allah sai mu duba nawa muka yi albarkacin zuwan malam ka ga magana ko sai mu ce zuwan malam ya kawo alheri cikin 5000 eh, dola mu ma ga abin da muka yi da muka yi to magana na karshe kuma shi ne normally wani malami ne zuwa ka ko an yi rasuwa ko wani abu ne da ya dace mu da muke yaren hausa muna gajiya gaskiyar jama'a wurin kamar tattara mutane sai an kira mu da a kira wa a ce a gaya da wan an yi rasu like muna da wahala to gaskiya na ga kamar na samu mu bude wani whatsapp group guda da za mu samu suna central pa ghana and niger business yana nan ne amma ba aiko sharawo <laughs> a'a announcement ne wani abu ya faru kana son wani malami ne zo ne ko wani rasuwa ne ko wani ya aiki matan shi ne yana da wani ta wani abu ne da ya zama abu haka shi ka aiko jama'a salamu alaikum dis amma ba wani aiko wazi da fada da fada da politics ba shi yasa na bude wannan whatsapp group mun kai da Ibrahim na Libya so a sai admin ta sadin yan Nijar idan kaga mun kai da Ibrahim shi so halinka sadin kuma mutanen mu yan Ghana Sa'id na Libya shi a sai admin da Asan da kuma ni da kaina wayanda suka yi sauke ku gaya she mu maka adi insha Allah Allah muke roko ya karba muna malam kuma muna godiya kwarai kana da yake lokaci ya te ga jama'a da yana ga malam kaga su yi kokari an cika wurin da ala swipe card ku swipe ka swipe card direct to the account of the mosque yasa yanzu kaka zo sallati ran juma ka zo kai sallah kawai ka wuce wa aqimu salatu wa atu zakat kai ka baya ai ko inda Allah ya ce wa aqimu salati shi ya ce wa atu bai Ah, a tanga ka ba da kuri ai sallah da kuri ga tafiya <laughs> nawa muka samu nawa ba kawo ta nan gan kuri ban wasa da kuri 684 a a da kai ba ya kamata mu samu 1000 dola ne awa ai 6 an muka samu 1000 shan square shi sha saura 4000 a wannan suka swipe shi da ba su 600 nawa to wani ya kara mana ku ci cika kare shi kai 1000 da ba nawa ku cika kai 1000 dola da ba Eh, eh, alhaji ramadan kai kana samun ribar mota 20,000 dola ko 10,000 kawo ka cika eh kai kuma kana aikin lodi to ga mun kai ne a kawo wani masu swipe ce su swipe a ah, kai ba da 100 dola kai aikin truck eh dai kana ka samu na sanar da kara kara ai za ka kara ne ai ba abu ba ka so aljanna masu gano da su ci fa to yan gano kawo ka kara kawo gashi zuwa kawo kawo a hajji labaran karba makiyu karba wurin labaran kawo hajji ka kara a kawo 50 kara nawa ya kawo a 30 a 100 na ce ai yanzu mun samu 700 sauran 300 kenan sauran 300 dola jama'a wane ba wane ba 300 da wata wane ba da 100 wane ba da 100 ana shan ita da ac ka samu lada 300 mu cika 1000 dola ya yi da masallaci murna kwarai gaba jama malam bashir ya zo ba kuma da ya kai 1000 dola mu ba masallaci ba a ah, wallahi sai ba ku gyara ba mu ibrahim ka rika ta su ba ba ka kawo ai ta su ban bai shi ka ba da kuɗi yau da ba muna godiya Allah muke roƙo ya karba muna kokari da kuma kuka yi aka samu wangan ga ba masallaci Allah muke roƙo ya biya bukatun mu duka baki da namu da mala ya cika mana da addu'a she mu samu mu saya mu yi sallar magrib bayan magrib ya malam ba zai zama ba ya wuce gida amma muna da halaka wayanda za su saurayi imam yau akwai halaka shi sa anya saura saurari alka da kuma suka fito nisa yan mara langa a ah, baban mu kuma na zaune Allah ya kara mai lafiya mai albarka da kuma suka doko baba suka fito da shi daga mara langa suka zo Allah ya saka musu da alkhairi da mu ba mala ya cika mana da mutuwa insha Allah sannan gobe kuma malam na da darasi daga gida wuri na ne na gobe nan shi mun yi shi gida ne da malam ne ba mu siya kan lamarin zamantakewa na rayuwa in kan da kake so ka yi wa welcome to come insha Allah jama'a Allah karɓar mana ku ce amin Allah ya sa albarka abinda an ka bayar fallasa a cikin mizani wa ma tun tunfiqu min khair fa inna Allah bihi alimu? duk abinda kuka bayar Allah ya sa an bayar za ka yi mamaki ka yi nadama gobe kiyama wallahi ka ce da na sani da na bada abin da ya fi haka ba wani mutum da ke duniya gobe kiyama shi kayi hasara hasara ga wanda ya saba wa Allah ya hasaran cewa zai shiga cikin halaka hasara da za ka yi kai mai imani abinda ka bayar kankani kana ganin kamar gobe kiyama abinda Allah ka ce kai da na sani da na yi wanda ya fi haka to abinda an bayar komai kankantarsa Allah ya sani Allah biya kowa bukatansa Allah subhanahu ta'ala ya biya mana bukata ya fi asirinmu jama'a kowa da ke zaune a wannan bigiri kowa yana da bukata Allah ya biya mana bukata ga wani bawan Allah zaune kan wheelchair yaya na ne kaga bai jin daɗi amma ya ce a tuko shi tun daga maryland ya zo saboda ya ji wa'azi ya kare kuma ya koma ba shi kaɗai bane akwai su hadda mata sun zo ba kuma ya zo da su ba sun zo ne gurin su ji mai Allah ya ce mai manzo Allah ya ce su kare kuma su koma kuma abin ban mamaki ga dana yana kai yana kawa ina kallon shi yana kallon ban gane dana ba ne to na bar shi bai da gemu kafin komo ga gemu ya cika ko ina shi ne ce ma kai zo nan kai ne wa don na kama na bar shi bai da gemu ya ce malam ni ne ɗanka na ce ɗana na ina ya ce malam kai ne babana na ce babanka na ina kai ne ga ya ce malam ni ne wani shi ne kabbara duka sun zo saboda wa'azi da su kuma kuma maryland yadda suka taso suka zo allah ka mai da su lafiya wannan allah ya ba ku garanti ko da kuka zo da mu ruka da muka zo nan amma da yake su da su yi tafiya har kusan awa ɗaya da wani abu za su tafi allah kuma ya ba ku garanti wai duk wanda ya fita saboda jihadi fi sabilillah sai lalura ya same shi a hanya in da ce wannan shi ya san ladan da zai ba mai shi ranar tashi alkiya bai gwada a shi wai shi ya san sakayyan kawai wurinsa yake shi zai baka ina fata mana fahimta wani shekara da na zo america na yi lissafi jirgin sama da na hau ya kai guda takwas ko tara ba ku wani abu kaku yi dariya na ɗauko jirgin sama daga daga chicago don zo washington kuma rannan da na kai iyakon sha'an ka aje yaran makaranta kaɗai za a ɗauka yaran makaranta kamar 250 mu dai man kaɗan jirgin da yaran makaranta aka ɗauko wai za su zo white house za su zo vacation 250 kuma rannan shi an ka samu badi wada malam da jirgi ya tashi haka watan yadda jirgin ke girgiza bubububu ya yi haka ya yi haka na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na koma gefe na zauna don jirgin ba kujera ba ga wuri ne yara zallani na duba na ce to allah wata yanzu jirgi takwas kenan na hau wata wannan shi ne na karshe na zauna kai jama'a mutuwa akwai zafi allah sa cika da imani ba wa mutuwa fa zan yi ba amma yadda lamarin ke tafiya yadda jirgin ke yi sama sai ya sako ya haka su yaran in jirgin ya kamar shan su yi taɓe yaran ina ji yaya na alhaji abu na bashi wanga tarihi kuma wannan ranar wurin shi don zo daga chicago don zo washington gida wurin shi wata in jirgin ya ka o oh, shi yaran she su yi kuwa shan su yi taɓe na ce lalle ina zaune ni kaɗai yadda jirgin ke yi she na kuma wani zauna kusa da wani bature mu biyu in tafiya ne ina da abokin tafiya jirgin na haka malin jirgin na na girgiza na san babu shakka kuma sai na tuna allah ya ce shi gaba ɗaya ayan ga zomi a yi ina ma kunu yudrikukum al mautu wala kuntum fi buruj al-mashayyada shi aya yazo mu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ja aya a cikin nan kamar za mu mutu hankali na ya tashi amma da na kai wani aya don na rike da qur'ani na kai kan aya ina je cikin suratul nisa wa man yahruju fi baiti muhajiran illa Allah wai duk wanda ya bar gidansa jihadi saboda Allah sai wani abu ya same shi saboda Allah Allah ce ni zan baka lada shi ce Allahu akbar ce ni garo zama ce to mutuwan ta zo um, jama'a Allah ka sa mu cika da imani. sai sa wa'anda suka fito maryland da maza da mata da su kanni da sauransu muna roƙon allah allah mai da ku gida lafiya mu kuma nan mutanen maryland ya mutanen nan harrisburg waɗansu sun fito unguwanni sun zo allah ka mai da kowa gida lafiya allah ka biya wa kowa bukatansa allah ka raba mu da talauci ka raba mu da bashi tunda muka shigo wannan gari waɗanda suka tarbe mu da suka je da mota suka ɗauko mu suka zo da mu da waɗanda suka tarbe mu wurin kwanciya da masu aikowa da abinci da waanda muka haɗu masallaci Allah ka biya wa kowa bukatansa. mutane Harrisburg banda abin da zan ce muku shi da in ce jazakumullahu khairan Allah ya saka muku da dubun alkhairi Allah ya biya ku da gida na aljanna abinda kuka bayar kuka taimaka ma addini muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi kan manta muna da bayan allah guda biyu a sheikh sa'id eh, a sheikh yusuf sa'id yahya da malamin mu a sheikh abubakar giro na argungu waɗanda maluma guda biyu allah ji kansu allah sa sun huta allah haɗa su da malaikun rahama inda suka yi kuskure allah ka yafe musu inda suka yi daidai allah sa musu a mizani kan mu manta ƙasar mu niger mu yi addu'a niger allah ba mu zaman lafiya allah ba niger zaman lafiya da niger da najeriya fitina da zai shigo tsakanin mu Allah ka raba mu da wannan fitina Allah ka ba mu zaman lafiya domin da Niger da Najeriya gari ɗaya ne Alhassan ne da Husaini duk wanda ka sani a Najeriya duk wanda ka sani mai daraja mai suna sa Niger ya fito duk wanda ka sani Najeriya masu arzikin nan kaf Usman bin Fodiyo karshe mutumin Niger daga Niger an ka haife shi jihar Tawa sai sa najeriya da niger uwa ɗaya uba ɗaya ne duk wanda ka gani niger najeriya masu arziki na za a baka tarihinsu a su mutanen niger yau in ka duba abin da ya kamo kwanni har an ka shiga an ka zo su illela an ka zo sokoto an ka zo kano an ka zo su abin na su daura da sauransu duka ƙasar nan duka niger ne an yi aure an aurayya an hayyafa sai sa dole mu yi addu'a Nijar da Najeriya Allah raba su da fitina amin Allah raba su da fitina muna roƙon Allah Nijar Allah ya kawo mana zaman lafiya kan mu manta da kasashen mu na Afirka Ghana Allah ka zaunar da Ghana lafiya ga Togo ga Benin ga Nijar ga Najeriya ga Burkina Faso ga Cote d'Ivoire ga Mali waɗanda wurare duka Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da bashi yaranmu da muke haifa nan garin Allah ka shirye mana da su kuma Allah ka yi musu albarka waɗanda suka karkace Allah ka dawo da su akan hanya waɗanda ke kan hanya kuma muna roƙon Allah ka ƙara tabbatar da su Amerika mu yi addu'a Allah zaunar da Amerika lafiya domin idan Amerika ba zaman lafiya ba za ka ji daɗin rayuwa ba nan ake aiki nan ya zamo gida ake sana'a ake samun abin da ake ci a sha har a ba da taimako na addini a kuma taimaka ma iyaye da ke gida to dole mu yi addu'a Allah ya zaunar da Amerika lafiya ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali an ba zaman lafiya da kwanciyar hankali ina kai da ka zo ka yi wa'azi lokacin da an kai corona an bar wa'azi an bar zuwa masallaci Samuna muna roƙon Allah Amerika Allah ya kawo zaman lafiya ya kawo kwanciyar hankali muna roƙon Allah ya biya mana bukatun mu ya raba mu da talauci ya raba mu da bashi muna roƙon Allah ya rufa mana asirin mu 'ya'yanmu da ke nan muke haifansu allah ya sa albarka cikinmu da yawa waɗansu sun zo ba su da takardar zama Allah muna roƙonka ka ba su takardar zama waɗanda ke da takarda kuma Allah ka tanye su rika ba masu mata daga cikinmu Allah ka ba su zaman lafiya waɗanda ba su da mata Allah muna roƙonka ka ba su mata matan aure da ke gidajen mazajen su Allah ka ba su zaman lafiya waɗanda kuma fitina ya zo Allah ka gyara fitina Allah ka rufa mana asirinmu makiyinmu shine talauci Allah ka raba mu da talauci karaba mu da bashi duk mutanen mu da ke kasashen america waɗanda ke cikin matsala allah ka yaye musu matsalar su amin allah ka zauna da mu lafiya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ربنا آمنا بك وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفكرا في الدين يا رب العالمين اللهم ربنا اجعل مجتمعنا هذا مجتمع المرؤومة واجعل تفرقنا بعده تفرق المعصوم معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا واصرف عنا شر ما قديت فإنك تقضي ولا يقضى عليك لك الحمد على ما قديت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك من جميع الذنوب والحتى ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة العالية وما سوى اللهم مقام المحمود الذي وعدت إنك لا تفلق الميعاد وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يسير. يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم عندك عندنا مالك عندك